Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na ci gaba Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne uwa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da sanata mai wakilta adamawa ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya sanata aminu iya abbas kan ambaliyar ruwa da tallafawa manoma a jihar adamawa a cikin shirin na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya to amma ya kana da wakilai ko to ai su ne wakilan nan ne ma ake samun matsalan wakilan ne na ake samun matsalan ba ko ina ka samu wakilai na gari ba sai ka samu tun ka ci araba hu sai ka tadda mutum ya koma gidansu ya rufe sunan yayan gidansu gaba daya to yanzu ina mafita tukun to mafita in ba dai manoman tsakani da Allah za a yi su yi grouping kungiyoyi kungiyoyi su yi grouping su da wani suka yi da su zaɓe da suka yi da ba a rika ba su wannan kayayyakin ba ni ban tsammanin abu za mu samu mafita mai sauki ba abin da za mu kira shine manoma su yi kamar cooperative grouping kuma su zaɓi shugaban da suke da su ba wai shugaban da yake da dama ko access na samu dan siyasa ko abin a'a shugaba da suka yadda da shi wanda in aka bayar zai kawo ba wanda za a bawa ba na baka da misali a ƙauyena na wannan shugaban su ne amma shi kadai abin da ya ruta in aka bada wannan mashina da zai samu kusan mashin tara ko goma shi kadai amma wannan zargi kake ko kuwa ba zargi nake ba ai yanzu zaka report aka mun ni ba na je ba report aka maka cibi ga abin da aka yi kuma aka raba fili ko ya gani wayannan mutanen da ba zo ba canza suna aka aka ba wanda suke noma ainihin manoma da aka sani in fa kungiyoyin manoma ainihin wanda suke noma ma ba a ba su ciki To, yanzu gashi damuna ta fara sauka ta bana, kowane irin shiri kuka yi domin faɗakar da al'umma wajen lalle-lalle su ringa bin kiran da hukumomi suke musu na su kula da lokacin da ake ruwa ko za a yi ambaliya su ringa ɗaukan shawarwari. Ban san ko akwai wani shiri da kuka yi sabo wanda ya sha bamban da na baya ba. To, dai nema wanda ke management da suke da kuma kamar jiya ta ko abin da ke asema su wato ita ma na emergency na jiya wato hukumar ba da agajin gaggawa gaggawa na jiya da na tarayya na san suna faɗakar wa mutane cewa za a yi wannan sannan suna giya mutane a kula eh, lokacin da ake zuwa gona sannan idan aka fara ruwa kar mutane su gaggawan barin gonakinsu ce bari su koma gida saboda ba san me ya faru ba san ruwan da adadin ruwan da aka yi ba a baya ba kan ka zo ka tarar mutane da yawa a yi asarar rayuka da sauransu so sa'an na biyu akwai kamar gefe na na kokari zan samu wasu wato kamar boat boat kamar kule-kule masu na injin wanzan din ba mutane a taimaka da shi ko da ruwan ya zo a dan samu a dan haida da shi mafi yawa suna amfani da kule-kule da hannu wanda idan aka je ko mai tukin ya gaji ko da ba sai ga kawai kule ta kife ta abun an samu asarar rayuka so akwai inda ake yi wani asarar mutane ni daga ofis ina Banan Allah da zan siya musu eh, wannan kwale-kwalen in kai a taimaka musu su manoman wannan yankin da suke da ruwa amma wanda ba ruwa muna roko a shuki da wuri inda wasu jiyoyi aka ce damunan za ta kare da wuri eh, a samu a shuki da wuri kuma a shuka abin da ake amfani da wuri misalin da da muke yara mu Sarki wato lamido adama na da yake iya zuwa ran gadi yana gaya mutane a shuka abin da yake nuna da wuri misali masara gyada da akwai dawa da ake kira. Um, jigari so ko ka san shi ba ah, to yar wuri kenan yawwa so ga mutane ake yi da wuri a shuka wannan saboda a samu da wuri yayi da wuri kafin ma ruwan ko ya yanke da wuri ko kuma eh, zai barra already an an samu an yi wannan an girbe kuma kowa ya saba ya an fara amfani da shi to amma ko akwai wani shiri na samar da malaman gona tunda kai magana a baya cewa kukan ba su shawarar irin irin da ya kamata su shuka musamman ka ba da misali kamar irin da aka inganta na masara da wake na san hukumar kula da inganta tsirrai ta najeriya ta inganta sabon irin masara da ake kira telomeres akwai na wake shi ma da ta fitar ko akwai wani tsari na samar da malaman gona da za su ringa bin waɗannan gundumomi suna zama da manoman suna wayan musu da kai eh a baya ni kaina ina wannan ni kaina a baya ina haɗawa a lokacin da nake majalisa ina haɗawa mutane ina kaiwa ana musu training gunduma gunduma ana zuwa training ana mutane ga yadda ake noma ga ma yadda ake amfani taki takin zamani taki na ruwa da ake na yanzu ina ana zuwa ana musu training kuma eh, manoman mu musamman na adama mafi yawa sun san yadda ake amfani da abu saboda an yi an koya musu da yawa sun san yadda za su amfani da sabbi irin nan da ake wanda aka inganta kuma san yadda za su amfani da taki da kuma magani feshi da ake mafi yawa yanzu magani feshi ake amfani da shi da takin ruwa take take zamani bai cika zuwa adawa ba ba dai yanzu da aka bari ba da an hana zuwa saboda maganar security a jihar mu ba a barin ajiyar taki irin su mpk ko urea ba a bari ya shiga eh, saboda wannan yan ta'addar sauransu so amma ina ga yanzu an dan bari yana shiga kuma kasan wancan takin already an ga san da ake amfani da shi mutane musan da amfani da shi so da ba san da ake amfani da shi ne na ruwa da na feshi da ake yi kuma mun yi wa mutane training da yawa da yawa an yi training kuma wannan hukumar north east ta training mutane da yawa a yankinmu yadda za a yi amfani da wannan so ina ga wannan ba shi da matsala sai dai kawai yadda mutane su amfani da eh, lokacin da su amfani da wannan kayayyakin wasu ba su su amfani da shi sai su ce ba su amfani da iri da inganta ba saboda ko an canza wani abu a ciki ko ayi wani abu a ciki sannan wasu ce maka ba su shuki da wuri ba sai damuna ta tsaya sosai wasu ce maka a'a in suka shuki da wuri shuki zai mutu in babu ruwa so muna kira mutane a yi saboda damuna yanzu ta ran baya wuce wata uku wata hudu ruwan zai yanke so a yi da wuri a yi shuki a mance kuma amma in aka kuma damuna in aka hadari kuma kar a rika zuwa gora a dan hakuri sai ruwa ya wuce sannan a je gora manoma sukan koka wasu lokuta idan sun yi noman ba sa samu su siyar da kayayyakin nasu da irin ya zama an siya shi da daraja sosai ko akwai wani tsari a gwamnatance na taimaka musu wajen ganin sun sai da kayayyakinsu da daraja ai yanzu ba kayan da ba su da daraja yanzu mana mina magana sai don suke saurin sayarwa kuma mu a jiya mu yi magana mun ce a daina sai da kayan gona a gona abin da ke faruwa shine mutane masu sayan kayan abinci suna zuwa gonaki su sayi kayan su to amma wasu ba su da wuraren ajiya akwai ba magana ajiya bane ba magana bukata ne ba magana inda za a ajiye kayan bane ba magana bayan sun gama noman ka san wani bai da inda zai in ya girbe kayayyakin bai da inda zai je ya ajiye wani sayan kuma suna faɗa cewa idan sun bar kayayyakin akan samu wasu su je su yi musu barna ai ba bari ba gona za ake bari ba mu adamu dama mu in ka gawa girbewa dawa gida ake da shi kuma ba wanda zai ci maka baya da inda zai aje kayan shi inda manomi ne inda noma yake da gaske ci baya da inda zai dawo da shi aje gida babu amma mutane akwai mutane ba ta gani suke zuwa gonaki suke sayan kayan abinci wannan mu ta magana mun sha faɗa sannan manoman su suke saidawa a gona suna sai da shi a farashi mai rahusa in aka dawo bayan wata ɗaya wata biyu kudi zai tashi kudi abinci zai tashi ba su kayan da su da shi muna kullum muna roko cewa kasu su sai da kayan su a gona su da shi gari kafin su da shi sai da shi a gona ka sai da shi a farashi da wancan suke so ba farashi da ke so ba kuma da zaran an fara girbi fi za ka cewa mutane suna zuwa gonaki gonaki suna yawo da kilo ana yawo ana sayan shinkafa musamman shinkafa a da ba haka ake zuwa ana sayan shinkafa a gonaki a gonaki ake sayarwa shinkafan ko ba ta ma gama bushewa ba haka ake sayarwa to shi yasa muke kira manoma kar ku sai da abinci ku a gona ku bari ku tattaya kayan ku girbe ku da shi gida wanda ke so sai ya same ku a gida ko kuma ku kai kasuwa da kanku ku samu farashin da ke so Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin sanata mai wakilta Adama ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya, sanata Aminu Iya Abbas sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu dinga noma tushe na arziki, mu kama noma yaƙi na ci gaba, kar mu wanda bayan shi ne